بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد mai girma babban malaminmu al-doktor imam muslim ibrahim mai girma jagoran wannan wato farfesa muslim ibrahim daga jami'ar kalam shi ne zai yi mana muhadara mai taken bayani akan shigohin da ake jingina wa ingantattun hadisai daga turawan gini wato orientalist ko kuma ce al alhamdulillahi malam allah ya ba shi ikon zuwa wani masa barka da zuwa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 muni allah maɗaukakin sarki godiya da ya haɗa mu a wannan wuri mai albarka wannan makaranta mai tarin alheri makaranta wadda na cewa dukkan watan ramadan ana kaddamar da irin waɗannan bayanai masu muhimmanci kuma alhamdulillahi ana amfanuwa kwarai da gaske ga waɗanda suka halarta da waɗanda kuma suke sauraron bayanin wato daga sauran kafofin yada labarai bayan an yi abinda da aka yi za a yi magana a wannan lokacin shine bayani akan irin shubuhohin turawa waɗanda suka zamo suke da su akan sunar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ba da bayani a kansu abinda ake nufi wato akwai turawa waɗanda suka karanta addinin musulunci ba sun karanta shi ba ne domin ya zamo su ba addinin musulunci a sun karanta shi ne domin su kawo matsaloli domin su binciko wani abu da su suke tunanin cewa zai iya shagaltar ko kuma zai iya kawo matsala ko zai kawo tangarda ko zai zamo wani abu da zai sanya musulmi su bar addinin su su kama walawala da su suke gani wannan tsari ba wai yau aka fara shi ba ba jiya ba ba shekaran jiya ba tunanin bature akan addinin musulunci ya fara tintintin Ah, malamai sun yi sabani wanda shekaru ne tunda su ana kiran masu wani ra'ayin orientalist ma ra'ayin nasu kuma da abin da suke kokarin su yi orientalism ma'ana yadda suka karanta bangaren gabas bangaren gabas ma'ana abin da yake shafi kasashen larabawa da addinin musulunci musamman suka zamo suke da tunanin nika wajen su kawo wannan matsala to tun tun tuni ba wai yanzu ba tun wato wato bayan wato cikin tarihi misali akwai yaƙe-yaƙe da ake ce musu crusades da aka yi tsakanin musulmi da kafirai waɗanda suke wannan yaƙe-yaƙen an yi an kai hari wajen guda takwas manya to tun a irin waɗannan lokacin wannan kuma ya kama irin shekara ta 200 300 bayan hijira da shauran abin da ya kama ga wannan haka suke ta ƙoƙarin tunanin da kasu kawo tasgaro ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya bayu yadda suka ga addinin musulunci ya yadu har aka zo aka sami waɗanda gumana suka shigo su fahimci irin tsarin wannan mango park da ake ta karantawa da kuma su wani kilafaton da ake ji ana ta faɗa da sauran irinsu irinsu duk gaba ɗayansu sun yi ƙoƙari su zo nan ƙasar hausa daga ɓangaren abin da yake shafi wato maiduguri zuwa sokoto da duk abin da yake shafi nan ɓangaren misali na arewacin najeriya to sun yi kokari su shigo su ga cewa menene yake gudana wani irin ɗabi'a ne da wani irin halaye mutanen mu suke a cikin su akwai wanda suka taho ta ruwa akwai wanda suka taho ta kafa akwai wanda suka taho ta gabas akwai wanda suka taho ta yamma ta ko ina kuma idan suka zo suna daukan notes suna ɗaukan bayanai bayanan nan yadda suke suna tura su a hankali a hankali idan mutum ya samu bayanan a ah, mango park zai gani akwai littafinsa da abin da yake ɗaukar a jiki sannan in ya samu na kilafatar zai gani da shauransu ƙoƙarinsu shine su faɗi irin ƙarfi da ƙwazo da al'adu da riƙo da addini da duk abin da musulmi suke wannan kuma duk sun yi wanda suke rubuta hatta adadin dawakai da musulmi suke rasu shi sa lokacin da suka zo suka yaƙi wannan bangare namu sun san ƙarfin kowace jiha sun san ƙarfin kowace misali sun san ƙarfin musulmi a sokoto an san dawakai nawa ne da mayaƙa nawa ne a sakkwato ake rasu a kano sun san karfin wato dawakai da mayaka nawa ne ake rasu a kano sun san na maiduguri sun san na haɗeji da shauransu wannan dina na a rubuce a littafansu har yanzu ana karanta to abin ya taho sun karanta mu sun ga inda muke da haka shi sa cikin sauki suka sami damar kawo illoli da wasu matsaloli gare mu ba da bayan haka aka taho wani inda ta san a fahimta ne da malamin ya zo kudin sai ya dora ah, aka taho ya zamo cewa aka sami waɗanda suke kuma a zamanance a yanzu su ma dai sun ɗora akan abin da yake waɗancan oriental suka yi in mutum yana karantawa zai ga ana faɗar manya-manyan sunaye na waɗansu su waɗannan orientalist ɗin waɗanda suke ka ji ana faɗar wani magoliath ko ana faɗar wani mew ko ana faɗar wato ignaz gold ziha haka haka suna nan manya-manyan oriental za a ji ana ta faɗarsu. su to har aka zo waɗanda suka ɗori akan waɗancan abubuwan da suka yi misali a ƙarshe akwai wanda ake ce ƙarshe ƙarshen nan ko wanda ake ce musu wanda ake ce masa GHA Jane Ball Jane Ball wannan shine farkon musashiriki ko orientalist da ya fara cewa babu Anas bin Malik shi fara wannan kafin Jane Ball babu wani mutum ko arnan ko kuma wanda yake da alama musulunci wanda ya fara faɗa wannan magana shi ya fara faɗa wannan kuma shi ya fara faɗa cewa babu kwata-kwata ba a yi wani abu ba wanda ake ce masa nafi maula bin umar har littafi ya rubuta nafi da maula bin umar wanda yake ya rubuta samuwarsa in aka rubuta samuwar nafi maula bin umar an ce wai imam malik ƙarya mai yake kenan an ce wato gaba ɗaya abin da maliku ya ruwanto daga gurinsa ƙarya ne an ce maliku da shauran duk abin da mutum zai iya tunani to muhimmi suna samun wata gaba ne sai ya zamo cewa su suka waɗanda suke wawaye a cikinmu da waɗanda suke basu fahimci addini ba sai su ɗauka su ɗauka wani sabon bincike ne da wani abu suka zo da shi to shubuhohi ne tari waɗanda suke babu dalili kwata-kwata a cikinsu in an ce shubuha da babu dalili ba shi kuma da wato wata hanya da mai hankali mai ilimi mai fahimta zai karba to insha Allah ah, dr muhammad muslim ibrahim wanda yake dan uwa ne kuma malami a cikin a wannan gari namu na kano dai shi ya hada muna ganin akwai wani bangare na katsinanci mana har ila kuma a katsina malami ne a can kuma wato musamman a jami'ar alkalam to malamin zai yi mana bayani in allah su ya yadda dalla-dalla bisa ne wannan wato tamhidi da aka yi don a fahimci abin da aka sa ko inda za a sa gaba muna fatan malamin ya taso ya zama cewa ya kaddamar mana allah maɗaukin sarki ya taya masa kuma ya tallafa ragawar malam bari yi larabci fara mashi kuma لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم من ين شهني farfesa ahmad murtala sauran manyan da suke a high table malam murtala shi shugaban shiri gaba daya sauran malamai mahalarta yan kwana da yan jarida da sauran duk mai sauran hukumin ganinmu ina muka ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha biyu ga watan ramadan har duda da yau hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da hudu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da daya allah ubangiji ya haɗa mu cikin ikonsa a wannan ɗakin taro mai tarihi mai albarka dukkanin wanda ya tashi a kano cikin harka almajirci ya san wannan ɗakin taro ana taro sama da shekara idan na san ya kai arba'in ana irin wannan alkhairan a cikin musamman wannan shirin na roƙon allah ya kara ja da kwanan wannan gari na mai albarka da wannan makaranta da dukkanin guraren cibiyoyi na alkhairi allah saka masu tsayuwa kamar al'amari da alkhairi da tabbatar da digadigan mu gaba daya akan taimakawa addini da ɗaukaka shi abinda aka nemi in ba da ɗan tsokaci da tsokaci a kansa shi na abinda farfesa ya faɗa yanzu shigohohin turawan giri haka aka faɗa shigohohin turawan giri akan ingantattun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine taken abin farfesa kuma wanda yake wannan fagensa ne harka ce ta hadisi Allah ubangiji kuma ya hore hadisi a wannan wajen farfesa abin murtala wannan damarsa ce fagensa ne kuma Allah ubangiji ya yi baiwa da yawa a wajen hakikatan wannan maudu'in sani sama da kowa haka abin da ya faɗa ma ni yanzu cikin ɗan mutum da faɗa ni wasu abubuwan ma ni ban san su ba na ma in kawo su saboda haka ina fatan Allah ya sa iya takaita magana dan a ɗora mana daga kan inda na tsaya a ɗan ƙara mana musamman abin shafi nan ƙasar galibi abin da wannan maudu'in yake magana altafan da muke koma musu yana magana ne akan yanda turawan da ake musu turawan gire din wannan hausa ta musamman ce ta kila shi malam murtala shi zai wannan bayanin mu da abin wuce musu shine mustashriqu da larabci orientalist da turanci turawa wanda suke da karatun musulunci da larabci to galibi wanda muke karantawa a tuhanmu suna magana ne ko ana magana ne akan yadda suka je kasashen musulmi manya suka yi almajirci a wajen suka kware kuma suka koma kasashensu dama can da ajanda a zuciyarsu kuma galibi akan da suke tafiya wajen nazarin addini da kuma ainihin bata shi da sauransu to bayan godiya ga Allah ta sace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake cewa hakika al'adar Allah ta gudana ya jarabu bayan sa muminai ya kuma ga abin da za su aikata na kokari da juriya da dagewa kan Allahu idar al-mu'minin ala ma antum alayhi hatta min al-khabith min at-tayyib wata aya ta falam tuqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita darmata walakin Allah rama wal yubli al-mu'minin minhu bala'an hasana cikin ma'anar wannan kalmar wal yubli al-mu'minin minhu bala'an hasanan Allah ubangiji ba zai sauko daga sama da kan al'arshin sai zo ya muku ainihin aiki ba zai muku jihaji ba ya zo ya kafa muku addini ba zai bakku ne ku ku yi abu ya ga mumine me za su aikata to shi ne zai jarrabe ku jarabawa wace in kun tsaya kun yi abin da kamata sai a baku kyakkyawan sakamako Shi shine bala'an hasan da kyakkyawan sakamako da zai muku bayan kun yi sa kun yi da gaske kun nuna cewa eh ku wato maza ne to wannan ayoyin suna nuna mana cewa yadda Allah ubangiji ya jaraba bayansa da maƙiya ko na zahiri ko na ɓoye ko masu makami sananne ko masu makami wanda yake ba a san shi ba Allah ubangiji kuma dukkanin su ya wajabta mana mu yake su iyaka abin da mu ya waqatul fi sabilillahi fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala la ta'tadu duk wanda suke ya kauku ku yaƙe su to wannan mutanen Allah ubangiji ya ba su wata dabara da wata hikima wanda zamu magana akan su su ma makiya ne amma kiyayye su daga basu ba bindiga ko takobi ko wani abu suke amfani da shi ba suna amfani ne da ainihin makami na ilimi za su shigo kasashen musulmi da siga ta zaman lafiya siga ta neman karatu ko ta yada karatu ta bincike ta nazari tattaunawa yani abubuwa wanda suke masu ban sha'awa suna shiga jami'o'i suna shiga zauruka na malamai suna nazari mai zurfi musamman sun jira ta musulmi suna iya abubuwa da yake jin kamar su ma almajirai na musulmi su sa kayan almajirai komai duk sun yi a cikin tarihin su to amma dai matsalar shine abin da suke nufi manufarsu da suke ainihin nufata a zukatansu a kan wannan abin ah, musulunci da yaren larabci sun samu kaso mai tsoka na wajen wannan turawa na giri yadda suke kokarin cewa sai sun kula da su sai sun yi nazari a kansu sun tsirfi a kansu kuma amma gaskiya akwai manufa da suka faɗa a fili ɗaya daga cikin suna ce masa john tackley yana cewa ya kamata mu amfani ya waje ba ma'ajib an dima kitabanmu ya waje ba mai amfani da littafin su alkur'ani kenan shine mafi ainihin kaifin makamin za mu amfani da shi akan kan musulmi da musuluncin kansa don mu gama da shi gaba daya lallai ya waje ba mu nuna wa mutanen cewa abin da yake a cikin alkur'ani mai lafiya ingantacce to ba ya fara kawo shi ba dama akwai a cikin bible old testament ko new testament abin da kuma yake sabo qur'ani ne ya kawo shi to ba daidai yake ba to wannan shine abin da yake faɗa za su zauna su alƙur'ani kenan sannan wani jim shi ma za yi magana akan sa yana cewa musulunci an gina shi ne akan hadisai sama da yadda gina shi akan alƙur'ani mana dogaron musulmi akan hadisi ya fi dogaron su akan alkur'ani saboda alƙur'ani ƙa'idoji ne dunkulallu hadisi ku shi shine yake shirhi da ya dawa sai ki to idan muka kokari muka goge hadisan da mu muke cin hadisan karya daga musulunci to ba abin da ya rage mun karya musulunci to wannan shine a ainihin ɗaya daga cikin wasu daga cikinsu abinda suke cewa ɗaya daga cikinsu har ila yau yana cewa duk lokacin da aka ɓoye alƙur'ani ko alƙur'ani ya ɓuya garin maka cikin ƙasashen larabawa ya kura ma'ana ya zamanto bai zamanto wajen yin ake dabdala a kansa ba to za mu iya ganin balarabe musulmi ke suke nufi da balarabe za mu gan shi ya waye ya shiga cikin rayuwa irin tamu wacce ba abin da yana shi ya yi ta illa muhammad da littafin muhammad sallallahu ala muhammadin wa alihi da sallam amma dai shi ya ga cewa in abin da hana musulmi su ci gaba shine muhammad da littafinsa to idan aka gama da su aka koye su ba maka ba sauransu to za a samu abin da ainihin ake nema duk juna ta koma iri daya to haka alkur'ani haka larabci haka hadisan manzan allah sallallahu suka samu kulawa ta musamman wajen mutanen amma da manufofi irin waɗannan to mu aikin ma'anan kawai shine wadan haskato tocilan akan bangaren yadda suke damuwa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke damuwa da sahabbai da hadisai suke nazari a kansa da yawa da makamansu da salansu na hikima na ilimi na bincike na nazari masu ban al'ajabi da dagewa da daurewa akan shige da buce a wannan babu saboda abinda mawaki yake jan larabawa a rabta shara lalashari walakin da tawaki na nemi sharri in san shi ta saboda in kauce masa wanda bai san sharri ba bai kuma shi da alkhairi ba zai fada a cikinsa to mu abinda za mu magana da kila magana akan suwaye su tarihin su kenan sannan mu magana akan wasu daga cikin manya manyan su da littafan su sannan mu magana akan manufofin su da fada za a dunkule da hanyoyin da suka amfani da su wajen yada manufofin su sannan tsari da manhajar da suka bi wajen karya hadisai din ko karyata hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan watakila mai magana kaɗan akan abin da hakan ya haifar a ƙasashen musulmi sai kuma watakila mu rufe abin da ya sauka kenan kalmar istishraq mu a larabci ya nake ce masa istishraq alif da sin da ta aka ƙara akan kalmar shar'u gabas ah, ah, ah. to wannan alif sin ta dina nufin kamar nema a larabci a cikin babu sarfu huruf ziyada ne wani suke nufin talab saboda haka nan kamar ana magana akan cewa neman gabas nufatar gabas tafiya zuwa gabas shine asalin kalma gabas kuma a nufin mahudar rana su da turawa suke kamar su ne suke a yamma su kuma larabawa suna gabashinta a cikin hadisi walakin sharriku au gharribu hadisin shiga ban daki astaghfiruka ruwa astaghfiru ruwa lakin sharriku aw mu saboda haka wannan gabas din ita suke nufi saboda haka ana nufin kenan wanda yake neman zama dan gabas ko wanda yake neman alaka da gabas a yaren turawa musamman a english kamar da professor ya faɗa orient orientation oriental orientalist su ne kalmomin da suke nuna wannan abun tare cewa suna maganar gabas ta bangaren gurabi kuma suna maganar ainihin mahudar rana ƙasashen larabawa mahudar rana mahudar ilimi saboda akwai magana ta ilimi shi sa orientation kaga ai kamar a wayar da kan mutum kenan duk dai kalmar ce ta orientalist suna da alaka da juna saboda ka nufin ilimi amma ilimin gabas ko kuma ilimin duniyar gabas ko kasashen gabas amma abin da suke cewa shine salon na tunani tsari da manhaja ta tunani ta nazari ta karatu wacce take zurfafawa wajen duban abin da shafi gabas na musulunci wanda ya hada da civilization ya hada da literature ya hada da addini ya hada da yare da dukkanin abin da shafi wannan bangaren na gabas din wannan takeice shine suke nufi su ce zalika al-ilmu alladhi tanawala al-mujtama'at ash-shar'iyya wannan ilimin da yake tattaunawa yake nazarin al'ummun gabashin duniya ko gabas su daga wajen su gabas wanda suke bidrasar tahlil a nazari a analysis a tattauna ta bangaren malaman yamma su an yamma ne amma za su nazara abin da yake ya shafi malaman ko a kuma al'adun gabas Akwai suke nufi da wannan gabas ɗin kai tsaye wanda suke so su karanta taƙafarsa kalca su karanta dukkan abin shafi literature abubuwan da suka shafi mukansu ba wani abu suke nufi ba face musulunci da musulmi shine kur shine tushe saboda haka sai suka sun hada da yaren farisa yaren iran na musulmi yaren urdu pakistan yaren irin su wannan bangarorin sannan yaren larabci shine ainihin jagora a wannan bangaren kalmar mustashirik din orientalist ya ta samu ne daga baya ita kalmar amfani da ita a wannan ma'anar suna cewa ta shiga cikin dictionary na turawa a 1638 1638 an samu wani ah, malami aberi da yake magana a kan cewa wani bature mai suna anthony wood da wani samuel clark an sufata su cewa a wancan shekarar 1638 yanzu mana 2000 kara da yawa kara da yawa tun a lokacin sun sufanta wasu na mutane guda biyu da cewa orientalist ne masu wayewa ko masu ba da gudunmawa masu taimakawa a lokacin aka fara gani kalmar ta fito sannan daga baya ta shiga cikin dictionary ɗinsu ta zama ta zama kalma mai ma'ana ilimi da sauransu a littafin ko dictionary na english a 1779 1779 shine aka fara amfani da shi a dictionary na french french 1838 eh, amma kalmar a 1638 da muka faɗa an fara amfani ta ne a cikin rubuce-rubuce amma ta ɗauke ta a yi mata definition a sharihin ta ba ta ma'ana ta musamman sai 1779 ta shiga cikin dictionary na tura kamar da suka faɗa to wannan ma'anar kalmar kenan nazarin ilimin mutane gabas ko nazarin rayuwar mutanen gabas wanda suna nufin musulunci da kuma musulmi ya hada duk an ce rayuwa ya hada da addini da al'ada da yanayin al'adun na bangaren rayuwa ta zamantakewar tarayyar mutane ko abin shafi siyasa ko abin da shafi hatta ya kunkuna kamar da zuwa bisa ke faɗi har dawakan ku da irin yanayin dawakan ku da dabbobin da tufafin ku karatu sosai irin wanda har yanzu dai batu da muke cewa yana da karatu kwakwam to haka suke tun wancan lokacin abinda suke nufi kenan da wannan karatu ba a san wane ne za a ce masa shi shine mustashirki na farko ba babu wannan magana babu ita ba zai yi ba amma dai an san cewa akwai wasu manya-manyan malaman coci ruban na turai da suka tafi spain andalus kenan lokacin da andalus take kan kimata da darajarta da ainihin kwarjininta suka shiga makarantun musulmi a lokacin suka karanta addini da yarenmu har suka kai suna fassara alkur'ani da littafan larabci zuwa yaren ainihin turawa kuma suka yi karatu a ilimin muka daban-daban likitanci da filosofi da uh, lissafi da sauransu daga cikin wayannan akwai wani da har ya zama fafaroma sunansa jabat jabat a shekara ta 999 tilda samun turi bai kai dubu ba 999 wanda bayan ya je andalus ya yi karatu ya koma a ƙasarsu ya karɓi wannan matsayin na baba roma kuma ya ci gaba da yada manufa ilimin larabci din da sauran ilimukan da suka koya akwai wani bitrus akwai wani fere anere da alama irin yan ko 'yan jamus ne akwai wani jirar jirar d cremon ya rasu a 1187 1187 duka wayannan sun zo sun yi karatu a kasashen musulmi tun andalus na andalus dinta ana kan izza da buwaya da sun yi karatu kuma sun koma kasashensu bayan sun koma sun kafa makarantu na larabci kuma a lokacin a cocina ake koyar da wannan ainihin yaren na larabci kuma shine yaren ko ya san wannan tarihin dama shine yaren science lokacin wajen suka ɗauko ban musulmi wanda suka fara tunanin kere-kere da lissafe-lissafe da abubuwa da duka na ilmuka na zamani a lokacin suka ɗauko su har sun kai suna kamar da muka haɗa zu suna karantar da alƙur'ani da yaransu suna nazarin alƙur'ani amma taban ba suna ɗaukar matsayin littafi na shirya ba suna karanta shi ne ta fuskar ilimin da suke cikinsa da tare tare da suke cikinsa da abin da shafi adam rayuwa ta tarihin larabawa da za su iya sanin abubuwa irin waɗannan abubuwa ɗin kuma suka dinga rubuta tafan suna rubutawa suna ajijewa a cikin ainihin maktabobinsu manya-manya sai da aka zo ƙarni na 19 1873 wannan ɗaliban da waɗannan malaman suka zamanto har sun zama wata jama'a wani group suka kafa conference na farko da suka taro a 1873 suka yi taro a paris a paris aka fara wannan taron aka tattauna ainihin tsare-tsare da kuma manufofi abinda ya kamata su musu shirikun su ɗauka su dinga kuma har yanzu an ce wannan abu bai gushe ba suna yin wannan taron a paris lokaci bayan lokaci sun tattauna irin wannan abubuwa da wani malami ah, zagzo yana cewa dama ba za mu iya cewa ga lokacin da aka fara istishiraki ba amma dai da yawa daga cikin marubuta masu bincike suna nuna cewa an fara wannan al'amari officially ya zama kamar abu ne na gwamnati lokacin da suka yi wani taron su babban na kiristoci wanda suna ce sun mujamma fiyinna mujamma fiyinna a 1312 1312 amma wannan ta ta hijira ce a miladiya ce 1312 din to tun a lokacin aka kafa kujeru irin ciya-ciya da ake yi a jami'o'i na koyar da larabci a dukkanin jami'o'in turai aka dinga ainihin ba wa profeso za a ba wa profesa ya yake wata ceya wanda ya riga ya kware ya yi nisa to wannan ceya ɗin ma'ana za a dinga kula a dinga rubuce-rubuce a dinga tsara abubuwa me ya kamata a rubuta a ba wa mutane kuɗi su zauna su tsara bincike kamar yadda ake a zo a yi bai ba a tattauna a ga cewa ya yi ko ba a baka gyare-gyare duk sun yi haka tun wannan lokacin suka fara ainihin wannan tsare-tsaren nasu daga cikin manya-manya wanda suka fice ta ban wani tsari na shekaru ko wani abu ba amma dai ah, wanda suka zo a inda na dauko akwai wani aj aberi na faɗi sunansa da su aj aj aberi dan ingila ne mutum ne wanda yake ah, mai tsananin gaba da addinin musulunci amma ya yi karatu mai zurfi har ma ya ba da gudunmuwa wajen da'ar ma'arif al-islamiyya wata islamic encyclopedia da suka rubuta kuma ya karanta a jami'ar cambridge ya littafai sosai akan musulunci Kuma littafinsa al-islam al-yau a 1943 ya shi al-islam al-yau musulunci a yau ya wani littafi ya muƙaddima kamar wani introduction ne ya yi na tarihin sufanci a 1947 ya yi kuma littafi sosai mai suna sufanci a tasawuf a 1950 ya kuma fasara alkur'ani har ila yau ana tuntun don a fitar da shi akwai aegeum alfard geom shi ma da ingila ne shi ma ya shahara da wato ainihin gaba da musulunci kuma a cikin rubutar rubucensa yana fitowa fili cewa shi kiristanci yake yadawa shi ma ya rubutu cikin tabaransa akwai tabi al-islam kuma da yawa daga cikin ɗaliban masar da suka je turai karatu wayannan malaman guda biyu sun koyar da su a wancan lokutan 1940 1930 1950 wani abu su sun koyar da su irin su da Hussein da sauransu su kwada da shi ba Ingila ya je ba shi Faransa ya je amma dai su din da suka ainihin je kasashen Larabawa kuma suna yawo jami'a jami'a haka shi Laraba suna biyo Laraba su su koyi da su addinin ka ko kuma yaran ka akwai wani Baron Kara shi kuma dan faransa ne shi ma ya shahara kuma shi ma ya ba da gudunmawa wajen encyclopedia ta musulunci da al-maharib islamiyya akwai har jib kusan a lokacinsa shine babban orientalist a kasar ingila kuma kwararre ne a yaren larabci shi sama da komai shi ma yana cewa suka editing na wannan encyclopedia din ya littafi tariqul islam tariqul islam ya littafi al-jihatul haditha fil islam sababbin mazhabobi ko tare a zamanin su a 1947 littafin ya fita akwai al-madhhab al-muhammadi musulunci kenan muhammadanism haka suke cewa da musulunci to mazhabar muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin su kenan yana da littafi al-islam wal mujtama'ul gharbi da sauransu daya daga cikin manya-manyan shahararru fitinannu shine gwalzihar gwalzihar mutumin hangari ne shi ne ya jagoranci wannan bangaren da muke magana akan sa harkar nazarin hadisi shi ya fi kowa nazarin hadisi duk da ke ba hadisin ya hara ba kai tsaye yana magana akan tashri'ul islami yadda za a tsara yadda ake tsara shari'ar musulunci abin shafi usul fiqh da sauransu kenan da masadir to wajen masadir islam da ya zo kan sunna sai rubutu mai zurfi da tsatse a iyaka nasu ainihin tunanin akan hadisi ya kawo tunanin tunane masu zafi masu muni wanda kusan suke rusa addini ah, shi ma na cikin wanda suka ainihin editin din dar da ma'arin a islamiyya wannan encyclopedia din an littafi tarihi mazhabin tafsirin islami ya shiga harkan alkur'ani kenan da sauransu akwai sauran littafin da zan faɗa a nan gaban Allah Zuwaimir SM Zuwaimir shi ma fitacce ne akwai rubuce-rubucensa al-islam ta haddi da aƙida akwai musulunci kamar yana barazana ga aqida littafin sani yana da wata majalla sunanta al'alamin islami duniyar musulmi da sauransu bari tsallake wasu akwai philip hitti haka suke da larabci turjuma hitti philip hitti ah, shi asalinsa ɗan lebanon ne amma america ya rayu amma ya zamanto ɗaya daga cikin ban malami ne a jami'ar brunston america amma ya zamanto hod na bangaren darasar shirabiya orientalism din ya zamanto ya rike department din a can wajen yana da gaba sosai ga musulunci ina tunawa ya rubuta rubuta shi ma akan sufanci yana magana akan sufanci da yawa ya riƙi wannan ɓangaren ya kuma rubutu akan al'adabin arabi har ila yau aikin da suke a wannan wajen sosai shine ɗauko wasu rigingimu wasu abubuwa masu rikici sai su ƙarfafe su su kaurara su su zafafa a kansu ta wannan shi abin da suke yi su bata ainihin addinin musulunci iyaka tunaninsu shi daga cikin littafansa akwai tarihul arab akwai tarih suriya akwai adruz durus wa diyanatuhum da sauransu akwai wensing da larusan ta fencing fencing ne aj fencing shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan marubutansu shi ma akwai manganinsa da muka kawo a ciki nan da yake rusa ainihin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masiniyon masnion shi ma dan faransa ne shi ma ya yi rubuce-rubuce sosai yana da rubutu shi ma akan halaji sufi halaji na wanda ake rigima akan sa tsakanin sufaye su kansu a cikin gida da kuma waje cewa ya yi da'awar shi Allah ne ko yi kaza ko yi kaza shi mumuni ne ko ba mu bane ba an kashe shi akan musulunci an kashe shi akan kaza wai sai wannan mutum ya zo ya rubutu ƙatoto ya yi nazari mai zurfi a sa yana kokari ya kakkare abubuwan da yake yi da sauransu irin wani rute-rute akwai wani magolios magolios omar julius shi ma dan ingila ne mai yawan rubuce-rubuce shi ma yana da magana kan hadisi sosai ya yi littafi muhammad matsalar islam ya tafi kan aljami'ar islamiyya jami'ar islamiyya ma'ana haɗin kan musulmi ba jami'a university ke magana ba haɗin kan musulmi akwai lokacin da sarakunan taki daular usmaniya da sultan abdulhamid ya ba da muhimmanci akan cewa kamata a samu haɗin kan musulmi turawa sun yaki ce manyan mai kashin larabawa da cin daular usmaniya ya kamata a haɗa kai ya ba wa su jamal afghani da muhammad abdu wannan ajiya da kuma adiya su ce ya karba to a kan ta shi ma wannan arnan sai da ya zauna ya rubutu da akwai nicholson nicholson ko nicholson zai zamanto shi ma ya rubutu a akan subanci ya rubutu a kan adam abin zai baka mamaki yadda suke dagewa suke ɗauko wannan matsaloli din akwai shafat shafat shi ne magajin gulzihar shi ne magajin gulzihar kan abin da shafi sunan manzan Allah sallallahu da kuma sulfik shi shi ya fara ɗalibin zinin shafat kai tsaye shi kuma dan germany ne shi wancan dan hungary shi wannan dan jamus ne ya rubutu mai zafi sosai akan sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba shine mu kalli me yasa suka zo kasashen musulmi don wannan nazari da wannan karatu Ta ba zai buge ba cewa babban manufa da ita ce ta addini dan da yawa daga cikinsu malaman coci yawa daga cikinsu suna da alaka da coci kai tsaye su na farko ne da muka faɗa tun wani mai 999 wanda gaba ya zama fafaroma da ire-irensu yana da muka faɗa da yawa daga cikinsu sai sun yi karatu a coci ko kuma inda santar da suke mata aiki na shiraki duk daga coci ne suka fara ainihin dauko wannan abun kuma an san yin manufarsu akan wannan tun da musulunci ya gagare su ta fuskar makami wannan ita ce hanyar da za su bi su sa wa musulmi ainihin addinin masu daga kunyarsa su guji addinin su ji kunyarsa su ji kunya ce ma kai musulmi ne ba kuma ta hanyar makami ko duka ta hanyar intellect ake amfani da shi a amfani da kwakwalwa a amfani da karatu a nazari a gaya maka cewa addinin naka ma duk shirme ne ba kuma a cikinsa sai karerai sai rubutu sai yaudara sai tashi tashen hankula abinda suke so kenan su yi kuma su gwara shi da addinin su da kiristanci da yawa da cikin suna ganin girman addinin su da kiristanci saboda haka watakila wannan zai sa musulun kamar suke bada ko dai bai shiga addinin su ba ya zama to dai idan ganin addinan kan da zo wani mun ji maganar sa cewa ya nuna musu cewa abinda musulunci ko qur'ani ya zo da shi mai kyau daga ciki akwai shi a cikin bible mara kyau daga ciki kuma ta ma duk ƙarya ne ma'ana ka wanda ba cikin bible kuma to duk ƙarya ne saka ta ko ina dai ba za su bar addini da tsira ba to ta haka ma suke kallon sunnan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam da cikin manufofinsa abu na biyu shine wannan harkar ta mulkin mallaka tunda da yawa idan bature zai je ya yaƙi ƙasa ya kwace fawa ya zamanto shi ne ga jagorantar ta dinga tasa arzikinta da sauransu sai ya fara tura masu da'awar kiristanci kai tsaye malaman coci ya kuma tura irin waɗannan malaman masu karatu su kurun 'yan bincike ne ba ko wuka kirki tare da su amma za su ga ko ina sako da lungu su karanta ainihin rayuwar mutane su san inda suka sa gaba kuma suna amfani da su a ƙarshe ban da wannan idan sun shigo ƙasa sun fafata an taya musu da hankali musulmi sun iya da su miƙa wuya gare su to wa'annan sai su amfani da su wajen kwatar da 'ya'yan musulmi suna musu cewa ai jihadin nan ba da kuke yi ba ba fana uba ba ya riga ya wuce wannan shi abin da suke da ahmad gulam wannan mai alkadiyaniya a India da suka shawuta suka shawuta shi musu sai suka sami ire sa suka nuna duniya cewa ai jihadi babu shi wannan tsohon labarai tun zamanin annabi muhammad aka yi shi ya riga ya wuce shi ma annabi muhammad ma aka yi masa kishiya shi ma ai manzo ne shi ma ne masa wahayi shi ma ga nasa suna da irin wa'annan musamman kasar indiya sun yi amfani da mutane daban-daban a wannan abu saka ta kowace fuska ce suna amfani da ainihin wannan mutane sannan har kasuwancin su wannan su sun yi musu karatu dai suna karanta addini suna karanta al'adu za su gane da za su bullo su su ci riba a wajen mutane sannan abin shafi siyasa da jagoranci idan ma an gama zamanin mulkin mallaka suna barin a irin kamar yan basis nasu akwai irin wani masu nazarin masu karatun istima masu karatun istishira me suke musu su ne ake sa su irin a ce cultural ataci ko magamancin wannan sai zama to aikin su dama sun kware yaren mutanen gurin za su ci gaba da ainihin yaudarar su yaudarar 'yan siyasar su da kiran su a matsayin nasiha da shawara da abubuwa wanda wannan dai ka san inda da ainihin 'yan basu suke taka rawa mummuna kasashen musu turawa sun dade suna wannan a kasashen musulmi za su haɗa fada tsakanin wannan kasar da wannan kasar za su haɗa fada tsakanin mutanen cikin gida ta hanyoyi na dabara wanda ya san ka ya san makwantar ka ya san ƙarfin ka ya san raunin ka ya san tarihin ka da kai ba kama san shi ba zai amfani da wannan ilimin nasa wajen ya ainihin sa ka kai gabas ko kai yamma na kofi su na siyasa kaɗan daga cikinsu akwai suka zuwa don neman ilimin da gaske ana samu wanda su an yaudare su a ruɗe su da cewa a je a nemo ilimi ne suka taho neman ilimi wasu tun farko neman ilimi suka taho saboda al'adu su na turawa curiosity irin na bature sai ya ga kwakwaf ya taho ya ta nema wannan alkhairi ne su ne ake dan samu za ga suna dan kamanta adalci da musulunci da musulmi wasu ma a cikinsu an samu wanda suka musulunta suka shiga cikin addini har ma suka wa 'yan uwansu wayannan mutanen raddiduka da sauransu wannan su ne kamar dawafi muke cin dawafi guda biyar wanda suke sa turawa suke shigowa ƙarshen musulmi domin su fahimce su kuma su yi zurfan bincike a kansu hanyoyin da suke bi wajen yada manufofinsu suna walta sosai mun ji da yawa daga ciki kusan su za ga littafi rantsatse guda ɗaya biyu uku banda ƙananan rubuta rubuce da yake yi amma sai littafin da za a ɗauke shi a ma'auni na ilimi a jinjina a san cewa lallai ya rubutu duk da yake cewa dai za mu ji wani irin salo suke bi wajen rubutun nasu amma dai suna yi sannan suna da ah, ainihin ah, magazin haka ko journals da suke amfani da su wajen yada wani manufofin abubuwan da suke na ilimin zamani da su yake cibiyar suke yaduwa rubutu ne sannan kuma suna a ainihin aika eh, irin yan missionary da ake cewa suna aika missionary daga santocinsu na orientalism din suna tura mutane wanda suke ainihin zuwa su je kafa makarantu su kafa asibitoci su kafa gidajen ainihin gajiyayyu su kafa ƙungiyoyi musamman na kiristoci da sauransu suna lakcoci a jami'o'i da santoci na ilimi sosai zaga suna yawo jami'a hasan inda aka san mutunci da kimar ilimi in ake ga profesa a wani bangare to haka nan banda inaugural da zai yi tabbatar da shi kasance shi profesa ne kuma lokaci ba lokaci sai a haɗa al'umma a zuwa a tattauna wata matsala mai zurfi a wani rubutu mai nauyi a yada jama'a su ji a buga kwakwale a yi musu a yi a yi wannan a tattaunawa da shi a rubuce da wannan zaman ba ci gaba to wannan a cikin da suke bi suna yawo tsakanin alfahira da mashka bagada ah, da riba. da karachi da lahore da sauran manya-manyan jami'a kasashen musulmi suna zuwa su yi wannan abu suna da jaridu suna da marubuta na jaridu na yau da gobe suna da shi sosai sun iya ainihin kafa abin da ake cewa zawiya ake ce mata ne kolom kolom akwai wanda suke suna da kolom tabbatattu a cikin jaridu na kasashen musulmi wanda ba abin da suke yi illa ainihin su nuna manufofinsu kan addinin ku za su su yi rubutu ko kan al'adunku amma kuma ya zamanto sun kawo muku sabo sun fasa muku kai sun ja hankalinku sun taya muku da hankali kan cewa ai eh, lallai sun sa abin da suke yi cikin addinin naku da al'adunku sannan kuma suna da ah, conference da suke yi wanda shi ne muka ce tun 1783 suke yi sun yi encyclopedia babba ta mun faɗe ta kusan da yarurruka daban-daban kuma an ɗauko manya-manyan musu ah, mustashirikun masu gaba da musulunci sun cika ta da ƙarerayi akan musulmi amma ban takaici da yawa daga cikin 'yan boko za ka iya cewa sai wannan wajen babban matsotsa ce wajensu babban sos na information da addini daga wannan abu mu ma da aka mun da larabci da da cikin ɗaliban larabci in mutum ya ga da'iratul ma'arif islamiyya mujalladi da yawa mujalladai goma sha zuwa ashirin aka ganta volumes sai ka dauka cewa wani abu girki ne aka ainihin rubuta a ciki sai ga mutum hankalinsa ya koma gare ta yana ta tsotsowa bai san cewa ainihin dafi ne yake shawa a wajen ba to idan suka bincike me suke me yasa bincikensu ya zamanto ba nasara ba gaskiya a ciki me yasa suke musulunci shari a cikin bincike binciken su duk da cewa bincike suke sosai a zahiri wanda yake mai nauyi to daga cikin abubuwan da malaman musulunci suka kula a cikin rubuce-rubucen wayannan mutane cewa da yawa da wani ideology suke shigowa cikin harkar binciken da da aƙidar suke shigowa kuma abu ne wanda yake a fili tunda su mutane ne suke daga wata bangare daga makaranta ta musamman da wata mazaba ta musamman za su yi karatu wani addini saka da shirin suke zuwa da dama harka ta su amma abin suke nuna wa mutane cewa su muhaidun ne cewa su ma'ana da zuciya ɗaya suke wannan karatun ba su da wani bangare to amma haka za ka ga sun zo suna suna mutum to ba za a ga sun zo da abin da ke ban al'ajabi mai ban mamaki daga cikin wani abin da ɗaya cikin malamai da yake ba da misali a wannan abun in za ka tabbatar da cewa da ajanda suka zo ta datta shugaban zama ya bani umarni cewa saboda kurewar lokaci in tsallake wasu abubuwa amma dai ala kula wannan manhaja din tana cikin ainihin abinda da eh, yake da muhimmanci a cikin abu abu na farko da muka shi ne cewa suna shiga abin da zuciyar kare manufofinsu saboda haka abu ne za ga na bata na kuskure a fili amma za ga sun dage a kansa ba su wato ainihin damuwa saboda me saboda dan mutum ko da ka ce abu ka shi yi umi sim idan kana san abu sai ka makance ka kurumce ba za ka gane komai a kai ba sannan daga cikin abubuwan da suke hanyoyin da suke bi sosai shine tahrifun nusus ba sa jin kunya na siga yanda yake sai su canza shi su murguda shi kai tsaye cikin nassin su cire wani kalma ko su yanke shi daga ainihin content inda ya taho a kansa da sauran abubuwa duk da akwai misalai da malamai suka dinga fitowa a cikin rubuce-rubucen musamman akan hadisi ko kuma a tarihin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam misali wani hadisi ɗaya daga cikin manya-manyan uh, orientalist ban fade shi ba burok kalman tana da littafi tarihu shubul islamiyya babbar tafin tarihu al'adab arabi littafai ne ya tara littafin hankali tafin musulunci makhtutai da kuma wanda suke ainihin an buga su zai ce maka littafi kaza akwai shi a waje ka da sauran babban malami burok kalman dumi harkar bincike yana karuwa da shi sosai to a cikin littafansa a cikin littafinsa ya zo yana fassara eh, wani nassi eh, da aka faɗi cewa aka siffanta mutane da ra'iyya kamar hadisun kullukum ra'ayin kullukum sun an ra'iyyati to sai samu wani waje da aka siffanta wasu mutane ajamawa da cewa su ra'iyya ne kalmar ra'iyyan nan sai ya kama ta ya dinga yawo a cikin duk shahararren larabci ya tabbatar da cewa wai ai ra'iyya ma'anarsa dabbobi dabbobi ake an ce dukkaninku makiwata ne kuma Allah ubangiji zai tambaye ku akan abin da kuke kiwo ra'iyya to wannan kalmar ta ra'iyya sai ya dauke da ya fasa da cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sufanta waɗanda ba larabawa ba da cewa su dabbobi ne ya dinga yawo wanda yake ba shi da wani hujja da zai iya cewa daga wani wannan abu to sannan suna amfani da duk wani abin da yake mai rauni ko kuma abin da yake shafi amma a wani malamin musulunci hadisi mai rauni ko magana ce shaza wacce take ta shiga cikin tsari gaba daya su wannan bai dame su ba za su za su dauke shi su gaba hujja da shi suna zaɓar littafin musulunci yadda suke so misali ana magana hadisi sai ce su ɗauko maka littafin adam sai su fassara abin da yake na hadisi da littafin adam suna amfani da littafan da suke ba su da wata kima a wajen bincike na ilimi littafan labarai irin su dare dubu da ɗaya misali alfa laila wa laila ire-iren wannan tabin addumeri alhaiwan sauransu za ka ga suna amfani da su sai su karanta maka da cikin muwadda malik ko cikin sahih Buhari su dauko wancan kuma su dora maka a cikin abubuwansu suna da kamar da su dagewa wajen dauko abubuwa masu matsala abubuwa masu sabani masu rikici sai su raya wannan sabanin cikin musulmi wanda watakila malaman musulunci sun kusa a akan ajiye wannan matsalolin sai su ɗauko ta su ci gaba da amfani da ita daga cikin manya-manyan abin da suka riya kan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tun a ta'arifin sunna tun a ta'arifin sunna su a wajensu suna cewa abin da ake nufi da sunna shine al'adu ne wanda aka gaje su tun jahiliyar larabawa aka ɗauko su a a cikin addinin musulunci saka duk abin da ake cewa a cikin musulunci sunna sunna sunna sunna to wannan sunna ba na bakin nufi ba al'adu ne na larabawa wanda annabi sun ya musu wasu 'yan gyare-gyare shigo da su suna so su haɗa faɗa tsakanin musulmi da ba larabawa ba da kuma suka musulmi larabawa suna so su ce ka aje sunna sunna ba na abu bane ba al'adun jahiliyar su muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam tun wancan lokacin wannan manya manyan malaman su musamman gulzihar da shi shahad da wani Koloson duk sun yi wannan bayanin sun yi nazari mai zurfi za ka sha mamaki aka samu maka ɗauko maka sunna da mu ma muke karantawa sunna a larabci sunna a wajen malaman hadisi sunna a wajen malaman fikihu sunna a wajen usuliyun sunna a wajen malaman aqida bambance bambancen su sai su koma su kuma sai su dauko maka to a suna a tasrifin yaren larabci din dukka aji wannan to ga laraba suke ga wakokin larabawa su ɗauko wasu hadisai ko wasu athar na wasu sahabbai sai su amfani da su sai suka fasara cewa suna nan ba na abu bane ba kurin al'adu ne na larabawa saboda duk abin da ake faɗi ake faɗi a cikin hadisai a cikin alkur'ani alaikum bi sunnatin da kula fa'ar rasul madina min badi wannan duk ba na abu bane ba da za ka damu da shi domin al'adu ne kawai ba wansu da ayoyin da suke magana akan koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wanda ko a kira shi sunna ko a kira shi hadisi ko ba a kirawo shi ba mu dai addini an ce mana atiyu Allah wa atiyu rasul wal amri minkum man yuti rasul faqad ata Allah da ire-iren wannan abubuwa saboda haka wannan babu ruwansu da wannan abu to daga nan suka fara rikitar da kansu da masu biyayya a gare su suna so su ce maka kamar suka faɗa a ɗaya da cin su manya cewa ita sunan nan ba hujja ba ce ba saboda ɗayan uwa guda na ɗaya shi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da kuke magana a kansa Da masu haƙi da sai a fili yake annabi ba annabi bane ba wajen su ai yara ba za su ce annabi wani gwarzo ne ya kawo al'umma su ci gaba ya kawo ilimi ya kawo wayewa amma ba Allah ne ya aiko shi ba to suna yabi akan wannan abu sannan kuma sai su nuna cewa ai ita sunna nan da kuke magana hadisan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka gama karni na ɗaya duka sahabbai suka kare tabi'ai suka kare karshe karshen zamanin tabi'ai ko bayan su aka fara tattara sunan nan sauraka duk kunji kunji ce duk kunji kunji ce giya sai ce wani ne ya dauko ya ce ya ji wani wani wani ya faɗa babu inda aka rubuta sunna shi sa ƙur'ani shi ya tsira a ƙaryar su shi ƙur'ani tun zamanin annabi a rubuce yake amma ita ku sunna hadisi sai daga baya Umar bin Abdul Aziz ya ce zuhuri da sauran malaman zamanin tattaro mana sunna sannan suka fara tattara to sai su ce maka kenan duk abin da za ka magana a kan sunna to ka sani cewa kurin tradition suna cewa tradition dama haka ba ke cewa wani abu ne kurin na al'adu wanda suke na jahiliya ɗaya kenan ko kuma al'adun ƙarnin farko da ƙarni na biyu biyu kenan ko kuma ra'ayoyi ne na malaman fikihu kowane malami a garinsu in yi ce ya kamata ya ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne ya gama nasa jikin nasa tunanin sai ya jingina wa manzan Allah sallallahu wannan magana saka amma anum sa shirkun ka zo kana maganar isnadi babban isnadin gare ka ce bukhari ko kuma ka zo ka ce malik ko malik an ibn umar malik an nafi an ibn umar ko malik an zuhri duk wannan abun zancen banza ne abu huraira makarici ne zuhri makarici ne manya-manyan masu ruwa a zamanin sahabbai sun rusa shi manya-manyan babban mai ruwa a zamanin sahabbai abu hurairah sun rusa shi wannan shahararre ne a cikin masu wannan nazarin sannan suka suka rusa ainihin al zuri wanda a cikin tabi'ai babu wani wanda yake da hadisai irin nasa to wannan su ne manya-manyan rikice rikice da suka kawo ta bangaren cewa isnadi daga baya ga kirkire shi sauran ka bashi da wani mutunci ba shi da ta kima tun wahalar da malaman musulunci suka yi ta tafiye-tafiye da haɗa hadisan da suka yi daga lungu da saƙo mutum ɗaya tafiyar kilomita dubunnai ko a ƙasa ko a kan jaki ko a kan doki ya da zango ya sauransu tattaro hadisai a ce maka ga hadisi guda ɗaya wani mutum ya ruwaito shi kamar yadda ya tabbata daga siro a cikin magabata akwai wanda akan hadisi ɗaya sai da ya tafiya wajen gari biyar na jin sha'abi ne sai da ya buga hagu da dama ya ko ina neman hadisi sun guda ɗaya ƙarshe kuma ya tabbata cewa a garinsu aka ƙirƙiri hadisi hadisin daga garinsu aka ƙirƙire shi amma aka dinga harba shi gabas da yamma kudu da arewa to duk wannan abin da aka yi so a jansu ba shi da muhimmanci sai dai abin suka sani guda ɗaya a yi wa hadisi na kadi ta hanyar isnadi ta hanyar mutane wannan ita ce dabarar da suka ainihin toge a kanta kar ka zo ka ce mun haddasa ni wani an wani an wani wannan daga baya ka kirkire ta ƙarya ce wannan raddin wannan bayanin a wannan irin zaman da a ce shi kadai za a yi wadda ila sai amfani sai a gaya maka yadda malamai suka fara kafa isnadi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa san da isnadi ni kamar da Anas yake faɗi ni abin na ji daga manzon Allah sallallahu zan gaya dan uwana ba duk abin da na gaya muku in ji Anas radiyallahu anhu wai jin sa daga annabi ba amma a junanmu muna ba wa mu labari kuma sashin mu baya wa mu ƙarya hadisi ne daga Anas mashuri hadisin Umar bin Khattab radiyallahu anhu da yake cewa shi da makocinsa suna caccanza nauba zuwa jin maza su in wannan yaje yau gobe sai wannan yaje hadisi ibn abbas da yake zuwa je ya zauna a kofar zaid bin sabit ya zauna a kofar gidansa da fito ya tambaye shi hadisi ya tafi gidan wancan ya zauna ya tambaye shi hadisi saboda shi yaro ne wannan duk abu ne ka ne isnadi a fili kuma tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana rubuta hadisi Abdullahi ibn Amr bin As ya rubuta hadisi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da dama su rubuta hadisai alibin abin talib ya rubuta yana da littafinsa da yake rike da shi wannan abu ne wanda yake tuni an yi sun rubuta kuma sun san wanda ya gaya musu ba su damu da sai ka rubuta an wani an wani ba sai da aka fara samun sabani fitattun suka fara tasowa an gashi sai na usman an shiga sabani tsakanin mutanen Sham da mutanen Iraq wannan sai suka ce to duk wanda ce ƙalar rasulullahi to ya bayani ya faɗi wane ne da abin da sauki an san wani ne ko wani baka labari a garin ku ko ka je wajen kaza ana amincewa juna amma daga baya aka ɗauki wannan sala kuma in ma ba a sani ba sai an je an binciko kuma in an binciko sai an san wani mutumin wane ne shi mutumin kirki mai kwakwalwa mai hadda wanda ba shi da wannan abin ba za a ɗauka ba wannan shine salaf da suka ɗauka kuma suka yi iyaka ƙoƙarinsu wajen tattara bayanan duka suka rubuta suka rubuta kowane rawi da tarihinsa da matsayinsa da hadisansa da malamansa to suka karɓi hadisi a wajensa wannan su ne manyan tafai da muke gani wanda suka an rubuta tarihin rijal to wannan duk a wajen mustashirkun sun zubar da shi haka daga nan wajen kasance duk wanda ya biyayya a gare su dama ba musulunci yake so ba shi ma arnancin ne yake birge shi shi yasa sai suka koma sai ce sai dai a kalli wai matani matani za a kalle shi ne a ga cewa na ɗaya da suke cewa ya saba da alkur'ani ko ya dace da shi suka tattaro wasu hadisai da na ƙarya da na gaske da suka murkuɗa su kan cewa annabi ne ba da umarni duk hadisan da ya zo sai an bincika shi an duba tsayi an ga cewa da alkur'ani ko bai dace da shi ba sannan kuma za su duba su ga cewa wannan abin zai iya yiwuwa a tarihi ko ba zai iya yiwuwa ba a tarihi sannan da abin da yake na gaba ne annabi ya faɗi labarin khawarij annabi ya faɗi labarin alƙadariya annabi ya faɗi labarin halifanci zai kasance bayan shekara kaza wani mai suka gaza zai halifanci za a samu kaza ƙarshen duniya wannan duk ƙarya ne a wajensu saboda haka su hadisai ma'aunansu na hadisai ma'aunai ne na san zuciya inda muka faɗi manufofinsu sai suke sun ɗauki ainihin addinin sun ɗora shi akan ma'aunin da su zai gina tasu a to ba nan gizo yake saka ba babban abin da ya faru wanda shi ne athar sai aka samu musulmin da suka tashi da kasashen masar ko daga sham siriya da sauransu suka tafi kasashen turai suka almajirci a hannun waɗannan mutanen sai suka dawo suka dinga rubutu da irin wannan tunanin na wayancan turawa su ne manya-manya malamansu babbar daga cikin su wani abu rayya wanda ya rubutu akan abu hurera ya yi magana doguwa duk inda ya shige inda zai fita ya ruguza abu sai da ne kuma akan son zuciya akan gajeren tunani akan jahilci raddi a gare shi bai wahala ba malamai sun ku mutum wajen bakwai zuwa goma ta sun masa raddi ba wahala duk shirin mai gina a littafinsa su wani wani malamin ya fahimci ba sosai ahmad amin mai fajar islam zuhur islam zuhur islam da sauransu wannan marubucin shi ma ya yaɗa wa'annan tunanin da yawa sannan irin su muhammad abdu allah masu mutumin kirki ne malamin kirki ne amma ya samu zalla a nan wajen har rashid rida ɗaya da cikin manyan manyan ɗalibansa na majalisar manar shi ma ya zame a cikin wannan bangaren da farko rayuwarsa daga baya ya samu ya tuba akwai manya-manyan marubuta da suka baibaye jami'o'i a lokacin suka dinga rubuce-rubuce irin wannan mahangar kullum abinda da suke dubawa shine hadisi ya dace da ra'ayikan su suka fahimta ko bai dace ba fahimta su ga tarihi fahimta su ga rayuwa fahimta su ga addinai su kadai suke duba matani kadai banda isnadi in ma kai magana isnadi wannan kurin labari ne a wajen ka kai kasan shi saboda sun duba su a wajen su manya manya masu isnadi da kariya suke yi buhari ba shi da wata kima cikin tafiyarsu sai suka dauko maganin malamai suke akan isnadin Buhari wasu da aka ɗan kawo ɗan gyara ko aka tattauna da Buhari kamar dara kutuni ko wane ne suka cikin malamai suka ɗan tattauna wasu abubuwa a cikin Buhari. sai suka dauko suka emphasizing suka ƙara wa abun suka dallara shi da fitila su kun gani hukuncin Buhari duka karkake ne amma ga abin da ke a ciki na abubuwa to wannan da suka zo suka yi wannan rubuce-rubucen kusan ƙarnin da ya gabata an samu wannan matsalolin da yawa galiban su karatu ta fuska guda biyu jami'o'i na musulunci a lokacin wa'annan mutanen da su ana karanta su sosai ko dai a karanta na otal sitin kai tsaye su musa shirkun ɗin kai tsaye ko kuma na almajiransu sannan kuma sun yi fassara abin nasu zuwa ga littattafai na ainihin zuwa ga yarika na duniya dama su turawa ne ko dan faransa ko dan ingila da sauransu to nan halas insha Allah nan mutanen sai zamanto sun kama kwakwalwar kuma yan ma'ana ta fuska guda biyu duka ba tsira ba almajiran musulunci masu yi da larabci ba a basu ba an samu manya-manyan marubuta irin wanda faɗa a baya sun yi rubutu a wannan tsari a wannan zubin a wannan tunanin sannan kuma wannan karatun an fassara shi da yawa zuwa ga ingilishi ko zuwa french ko zuwa jamus ko wani abu an ya cika duniya to sai zamanto gaba gura bayan sayanki hanyar karatu na fi sabilillahi an riga an aje ta a gefe wayannan mutanen sun wankewa mutane kwakwalwa sun burge mutane duk littafin da kake ji da shi a musulunci na hadisi ko na tarihin musulunci ko na adabin larabci ko na menene in ka ɗauko za ka yi cewa mustashirkun sun riga ka su suka ɗauko shi ma yana mahtudi yana ainihin a rubutun hannunsa manuscript sun ɗauko shi daga inda yake dama an san sun yi satar tafai ban faɗo na baya ba sun yi satar tafai da tashin hankali dubunnan littafin musulunci dubunnan ɗaruruwa a labarar na duniya da kashe musulmi suke satar ko sata ta fili saci ido su kwashe lokacin da ake koya kunkuna ko mulkin balaga ko makamacin wannan ko kuma sata ta wayo su samu ɗayan malamai da shikokin malamai wanda har ana haka ga gidan gidan ilimin da ba malami a gidan in littafin naira dubu ne kashe ga naira ɗari sai a baka shi su kuɗin suka sani ba san kimar littafin ba sun kwashi littafai sama da dage da to sun kai shi amincin wuraren nasu to su suke musamman da littafai manya manyan littafai na tarihi na hadisi na ilimin hadisi sun tattara sun buga su kafin ka gansu sun gasu sun gansu to sai zama sun kwashe kwalar mutane to wannan masifar ce aka samu kai a ciki daga bayan zu aka samu bature bayan an samu dan labawa an dan farfado jami'an musulunci su dan fara gyara tunaninsu an fara karatu na musulunci ingantacce gwargwado an koma a tasirin ilimi tasirin ilimi shine a ɗauki ilimi daga tushe a ɗauki ilimi daga malamai a ɗauki ilimi daga ƙasa-ƙasa har zuwa sama ba a dasa abu daga sama ba daga tsakiya ba ba a dasa abu a ɗauke shi da wajen arna ba wanda ba ahalin abin ba daga wajen wanda suka zai turai aka wanke masu kwalan suka dawo ba daidai ba to wannan an ɗan farfaro da shi to yanzu suka samu wata hanyar daban shine aka dinga taso da cikin 'ya'yan musulmi waɗanda suke ainihin tado wannan matsalolin da wa'annan manhajojin da aka bari a baya nan su turawa girdin da almajiransu ake ɗauko yanzu ake yaƙa sunan maza su lama da ita da yawa da cin hadisan da kake ji ana faɗa da zu profesa ya magana akan can anas wani arni ne bara magana akan cewa babu anas mustashiriki ne amma an dade da wannan abin an yi kwana da yawa amma yanzu shi ta dawo ana cewa babu anas bukhari littafin birni tafin banza ne turawan nan su suka fara wannan magana ba wannan musulmi da zai iya kallon bukari ce wannan aikin da aka yi bai yi ba ko akwai tambaya a kansa manya-manyan malaman hadisi su da kudin da suka zo suka shaci wannan matsalar ba shi da daɗi ba ibn hajar da ya zo duk abin da kusan dara kudin ya faɗa sai da ya ci shi ba ne sai da ya kawo ko a kai ya gyara masa saboda ba wani kokonto amma da turanin suka dauka sai yanzu ga yan su zo suna maimaita irin wannan maganganun duk hadisan da kaji an faɗa babu wani sabo waɗannan mutanen ne ko da su turawan ko kuma almajiran su suka je suka kwaikwayo a wajen su kasashen turawa su suke daukan sa saboda idan mutum yana buƙatar ya tafi zuwa ga wannan hanya to san inda zai ci amfanin irin wannan tattaunawar shine idan baka sani ba to ka sani in ka manta ka tuna cewa ga hanyar Allah kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ga hanyar Allah wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili hanyar Allah hanyar malamin musulunci ومن شاك رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين wallahi ma ta walla wasu wanda ya ya tsaga hanyar Allah da annabi ba hanyar ba ta mu'minai ba to Allah ce za mu yi masa abin da yake so kuma sannan mu kona shi a wata jahannama to ga hanyar malaman musulunci wanda a dunkule muka faɗe ta ga kuma hanyar wayannan arnan masu manufa ta bada addini da cin zarafin addini da kuma almajiran su akwai suke ba sani ba a rude suke mustapha sibahi mai a suna da shirin islami ya ba da misali wani babban malami babban profesa ya je turai ya yi karatu Yanzu zai koya musu karatu a aza a aza wannan na tun tati wani ba ake magana yanzu zai koya musu karatu abinda fara buɗe musu ce musu to ni zan koya muku da shirin islami amma sabon tsalo duk abin da karanta a baya duk ku aje shi zan muku sabon karatu to shine da ya zo yana musu karatu ya zo ya magana a akan zuhuri ya lalata zancen zuhuri ya bata zancen zuhuri shi musu ba yana ɗalibinsa ya ce sai na ji abin manufan farkon sai na koma ina bincike sabon bincike na tara da abin da zan ita tattara a kan zuhuri na kirawo lacca a santa na da santa na jin dan ikon ne lokacin sa santa ikon ya kirawo su ya kirawo wannan professor nasa abdulkadir hussein sunansa ya ba shi invitation na musamman ya roƙe shi dan allah ya zo ya zo kuma ya ce na yi lacca na tun a mukaddima na ce Profesa fehi wa'ai dan allah zan yi jawabin ya ɗalibin ku ne in an ji da gyara a gyara mu da ya dauna lacca tsaf aka ba malamin microphone sai ce wallahi ya nan abin da ka faɗa ban taɓa jin ba ya je karatun turan an fasa masa kai ya zama babban mutum ya zama ce wallahi ban taɓa jin ba kuma ba abin da zan yi amsa maka akai saboda haka bayanin ka ya yi daidai ci gaban alanda ya karfa masa amma bai bar wannan abubuwan nasa ba yau dai an kare shi amma tun abin ya riga zama jini da tsoka a jikinsa bai bari ba haka ya ci gaba da bincike bincike akan wannan layi to wannan shine salar da suka dauko kuma wannan shine ne abinda ya kamata a takaice mutum ya sani ya faɗaka da naka da kai kanka da kanka ke dogo kar ka bar abin da malaman musulunci suke a kansa duk abin da zaka dabdala ka karba daga cikin hanyoyin malaman musulunci in wacce ba ce in wacce ba ce wacce mazhaba wani manajin ne cikin dai da ya musulunci da musulmi ya kamata a dabdala ba inda aka dauko wajen kafirai ba Allah ubangiji ya tabbatar da mu akan addinin sa Allah ya kare addinin sa da mu wanda kuma dai so ya kawo addini a ainihin tangarda ko a ina ke Allah mana maganin sa in mai shirwa ne Allah shirye shi Allah ya gyara mana kasan mu inganta mana malaman mu gaskiya aikin malamai ne da yawa ana wallahi ina da dan tafsiya amma dai babba daga cikin kudaden zan faɗa prof Ahmad Abuwa shine cewa malamai ne sun ka ƙasa abu ya ke cewa ko malamai ne suka dan janye jikinsu shi ya sa irin wannan abubuwan tun wancan zamanin ba kowa sun lokacin da aka zo turawa suka shiga shi musulmi sun hammashi malamai sun mai da malamai gefe ko malaman ba su da wani katako suna zo a gani suka hakura da talent din ba su da ansar wannan karon to amma dai abin da ya kamata duk inda ake malamai su ne magada annabawa su ne jagorar al'umma su ne fitar al'umma in suka yi shiru suka sai suka koma gefe a irin wani zamanin nan mu koma jami'o'i daga mu sai jami'a kawai sai ɗalibi ya je jami'a ya zo shekara hudu shekara shida ya tafiyarsa shahada yake nema tafiyarsa ba mu gina ɗalibai mun gina karatu ba a inda ake gina karatu a inda ya kamata to wannan masibin a ta fitowa ko kuma in wani zai ba daidai ba mu koma gefe mu shiru mu ce wannan ai shirme yake ai wannan yaro ne ai zai bari ya fara fitintunu a kyale shi sai ta girma ta buwaya sannan kuma ashe za a faɗaka to duk wannan abun haƙiƙa amanar musulunci tana wuyan malamai ɗalai shugabanni shugabanni dama su ne farko ul amur da aka faɗa al'ulama'u wal umara to amma mun san uzurin su ya namu uzurin shugabanni da nisan da su da aka daga addini ya yi yawa in kace ma sai maka sun kare maka addini wasa kake yi amma wanda ya karanta addini ya san ciwon addini ya san matsayin addini ya san martaba addini shi ne malami to aikin sa ne komai har shugaban ma kai zaka mutuni shugaban ka cije shi ka mare shi da kama domin ya abin da ya kamata in ba haka ba ko za ta tafiya ainihin da ake ciki Allah ya gyara mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi salatu annabi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة